Sashen Hausar muryar Amurka aka kamo kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata goma ga watan Janairun shekara 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. A yau talata ne za a koma zaman shari'ar shugaban masu gwagwarmayar neman a ware na Biafra a Najeriya, amma mai shari'ar da ke kula da karar ta ba da umarnin a ci gaba da zama a sirrance. Kasar Rasha ta yi watsi da ikirarin da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi na cewa ta yi da a zaben shugaban ƙasar da Donald Trump ya lashe. Shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi sirikinsa Jared Kushner a matsayin babban mai bashi shawara. To kanin labaran kenan za ku ji cewa an soke shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Najeriya Ali Indumi sannan za ku ji cewa ƙasashen Afirka ta yamma za su himmantu ga yaƙi da wato halatta kuɗaɗen haramun saboda. hada-hada kuɗi cikin haramtacce haya ita ta ba da damar waɗannan 'yan ta'adda su samu kayayyaki da kuɗin da za su aikata wannan abubuwa. Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta koka kan rashin biyan albashi a jihohi bayan ta raba musu kuɗi. Wasu ba su ma mai da hankali akan wannan maganar albashi ba. Da aka samu wannan kuɗi sai suka cire albashin wata ɗaya sai suka bada. a jamhuriyar kamaru kuwa bangarorin koko bangaren ingilishi ne ke ya wato ke nuna cewa an danne mashi haƙƙi don haka yake yajin aiki duk 'yan faransa ne aka zo aka ɗora mana kanmu sannan kamar kowace ranar talata safilu hashin gumal na tafa da shirin noma tushen arziki kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya za a koma zaman shari'ar shugaban masu gwagwarmayar neman a ware na Biafra yau Talata, amma mai shari'a da ke kula da karar ta ba da umarnin a ci gaba da zama a sirrance. Abin da ke kara janyo cece ku ce a cewar Cima Nwako daga birnin tarayya Abuja. A lokacin da 'yan sanda suka kama da Kanu a sirrance a birnin Legas cikin watan Oktoban shekarar 2015, babu wanda ya yi tunanin cewa za a kawo yanzu akan wannan batun. An taɓa ba shi beli sau ɗaya aka kuma sake kama shi tun daga wancan lokacin yake a tsare. Duk da umarnin da kotu ta bada na a sake shi, a yanzu kuma zancen ya sake canza zani. A cikin watan Disambar shekarar ta gabata mai shari'a Binta Inyako ta rubuta takardar buƙatar a yi shari'ar Kano a sirrance. Canje-canjen da aka samu a kan shugaban na 'yan Biafra sun haɗa da laifuffukan zagon ƙasa da cin amanar ƙasa. Zanga-zanga a kudu maso gabashin kasar dangane da kamen kanu sun haddasa kisan mutane da yawa a cewa kungiyoyin rajin kasar. kungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa a cikin watan Nuwamban bara cewa sojojin ƙasar sun so su wargaza wannan yunkurin sakamakon haka mutane 150 masu goyon bayan Biafra suka mutu tun daga watan Agustan shekarar 2015. 'Yan sanda da jami'an tsaro dai sun yi watsi da wannan zargin sai dai ma suka zargi masu zanga-zangar da ta da kayar baya. Ƙasar Rasha ta yi watsi da ikirarin da hukumar leƙen asirin Amurka ta yi na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar da Donald Trump ya lashe. Wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce gabatar da ƙudurin ƙaƙaba takunkumi da Amurka ta yi wani yunkuri ne kawai na ƙara lalata ƙawance da ke tsakanin ƙasashen biyu kamfanin dillancin labaran reuters ya faɗi cewa sanata john mccain da ben karin da robert menendez na shirin bullo da wata doka da za ta sanya cikakken takunkumi a kan ƙasar mai magana da yawun rasha dimitri peskov ya ce wannan matakin ci gaban ƙoƙarin kawas da tattaunawa ne a jiya ya kun faɗi cewa wannan zargin da ake wa rasha ba shi da ƙwararren hujjoji kuma shaci faɗi ne kawai hukumar leƙen asirin amurka ta faɗa ranar juma'ar da ta gabata cewa tana da tabbacin shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da umarnin a dagula shirin zaben shugaban ƙasar na 'yan jam'iyyar demokrat a nan amurka lokacin yaƙin neman zaɓe ƙasar rasha ta mayar da martani yau talata akan takunkumin da aka sanya ma jama'anta tana mai cewa wannan matakin zai ƙara dagula alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ne kasar amurka ta sanar da waɗannan takunkumin ne jiya litinin akan wani babban mai bincike a ƙasar da wasu jami'ai su hudu akan abin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana a matsayin mummunan saba haƙoƙin jama'a Shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi sarakin Jared Kushner a matsayin babban mai bashi shawara. abin da ya sa wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar democrat suka buƙaci ma'aikatar shari'ar ƙasar da kuma ofishin ɗa'a da ladabtawa da su duba ko ta yiwu an saba dokokin nuna son kai wajen ɗaukar aiki da kuma yiwuwar ci da zuci lauyan kushna ya ce jarin na shirin daina alaƙa da duk wasu ƙaddarori da ke ƙetare da duk wasu harkokinsa a wani kamfani da kuma ofishinsa da ke birnin new york ya kuma yi murabus daga matsayinsa na shugaban kamfanonin kushner zai kuma daina wallafa mujallar new york observer kafin ya fara aiki a fadar white house wasu 'yan majalisa guda shida ne suka rubuta wasiƙa zuwa ga attorney loretta lynch da kuma ofishin ɗa'a da ladabtarwa na amurka suna tuni a kan dokar shekarar 1967 da ta ce babu mai rike da wani matsayin gwamnati da zai zaɓi ɗan uwansa a wajen da yake aiki amma lauyan kushner ya ce wannan doka ta hau kan shugaban kasa ba saboda fadar white house ba ta cikin jerin wannan lissafin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an kasar afghanistan sun ce wasu tagwayen harin unar bakin wake a kabul babban birnin kasar sun kashe akalla mutane 22 wasu kuma 70 sun jikata waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan bindigar sun auna wata tawagar jami'ai da suka bar ofishin majalisar ƙasar ne tayo adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya ƙaru manyan jami'an tsaron da fararen hula da wasu ma'aikatan majalisar ƙasar na cikin waɗanda abin ya shafa rahotannin farko sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa a kusa da ofishin majalisar a unguwar rullama da ke birnin jim kaɗan kafin wani maharin kuma ya tada naƙiyoyin da yake dankare da su a motarsa wani sabon bincike ya nuna cewa ɗaya daga cikin mata uku da aka gano suna da cutar sankaran mama ta hanyar ɗaukar hoton mammogram ana yi masa jinya fiye da kima abin da ya sa ake ci gaba da yin muhawara akan batun hoton na mammogram Binciken da aka yi a ƙasar Denmark jiya Litinin a fannin Annals and Internal Medicine ya nuna cewa binciken ya kai ga samun sakamakon da ba na kwarai ba a cikin mata uku da ke da ƙari ko kuma timo a turance mai girma a hankali wanda ba ya da wata illa. Binciken ya kuma ce hoton bai iya gano cutar wato cutar da ta riga ta yadu. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda aka cire shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan ƙasar Ali Indume ga bayanin da Madina Dauda ta yi ma Sarfiyul Hashin Gumal ta waya da ya tambaye ta. Eh gaskiya ne a ah, Sarfiyo cewa an samu sauyi a majalisar dattawa a yau din nan daga dawowansa hutu na kirsimati da sabon shekara kamar yadda ka sani idan majalisa ta dawo sai shugaban majalisar dattawa ya yi wasu jawabai na yi masu maraba da kuma karance-karancen wasiƙu idan akwai su mm. daga fadin shugaban kasa ko ma daga ina ne duk an yi wannan an gama wato ana cikin zaman an kwashi kusan kamar sa'o'i uku sai wasu suka fita zuwa sallah hmm. lokacin a azahar yi, to kafin su dawo ne sai ga wannan sanarwar da aka yi a fadar majalisar dattawa cewa an sauya babban masu kan na katsinan fakishin hajiya wani dalili suka bayar na cewar an sauya shin to gaskiya babu wani dalili hakanan kuma duk da hirarraki da muka yi da su daga bayan wannan a cikin jawabin da aka yi an ce a matsayinsa na shugaban masu rinjaye wato 'yan jam'iyyar apc na majalisar dattawa su ne kaɗai suke da hurumin yin taro su cire wanda ke shugabancinsu ko kuma su bar shi idan suna so haka wato suna da hurumin da za su cire ba tare da wani laifi ba ko ba tare da sun faɗi laifin da mutum ya yi ba su suka zaɓe shi a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa kuma su ne suke da hudumin cewa yau sun tuɗe shi a matsayin shugabansu. To hajiya dawa aka maye gurbinsa da shi? Sun maye gurbin Alin Dume da Ahmed Lawan, wanda idan baka manta ba tun asalin wannan majalisa ta takwas da shi aka yi gwagwarmayar shugabanci na majalisar dattawa. To a gaida Madina da Sarfilu za a ji ƙarin bayani a shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko yawo a takaice suka yi taron jaddada yaƙi da ɓadda sawun kuɗaɗen haram wadda ita ce hanyar da 'yan boko haram da makamantansu ke samun kuɗaɗen yin aika-aikarsu. Sule Barma gare ka. Hada-hadar kudade ta haramtaccen hanya matsala ce da gwamnatocin Afirka ta yamma suka yi amanar cewa ita ce gimshikin da ke kara wa ta'addanci da safarar miyagun kwayoyi da makamai karfin yaduwa a wannan yanki. Mafarin wannan taro da ke gudana a yau a Yamai in ji honorable adamu na mata shugaban kwamitin majalisar dokokin nijar mai kula da sha'anin kuɗi duk in ka shi ƙasa akwai wani tashin hankali na tayin tawaye ko na wannan hada-hada kuɗi cikin halartacce haya ita ta ba da damar waɗannan 'yan ta'adda su samu kayayyaki da kuɗin da za su aikata wannan abubuwa a gabasinmu iyaka da chadi da nigeria kun san akwai matsalar boko haram a nan arewa kama da libya da algeria akwai wannan matsala nan mali tana cikin wannan matsala har burkina faso ta shiga cikin wannan matsala waɗannan yara ko waɗannan mutane da ke yi wadda sun ga dama suna cin su ba babbaka cikin ƙasa sai mu ai kun san sai da kuɗi yaran mu na masu ka ɗauka suna ba su kuɗi don su shiga cikin wannan aikin ta'addanci waɗannan kuɗi ba su bi ta kan trezor ba ba su bi ta kan banki ba a ƙumshe ne cikin shukuna ake tayar da su to irin wannan abu iya faru ga ƙasa ka gane yana kawo ta da IB iri-iri ba su ƙarewa hada-hada ta kwaya ko su lalako harkoki ba su ƙarewa. a ɗaya ɓangare wannan taro zai mai da hankali ga faɗakar da 'yan majalisar dokokin ƙasashen afirka ta yamma a game da manyan illolin da hada-hadar kuɗaɗe ta haramtacciyar hanya ke haifarwa in ji shugaban ƙungiyar west african association public account committees madam tinyokpa ayovi demba bugu da ƙari shugabar kwamitin kula da harkokin kuɗi a majalisar dokokin ƙasar togo. les conséquences des flux financiers illicites. Bincike ya nuni da cewa dubban miliyan dala ne ke kai da kawo ta haramtacciyar hanya a kowace shekara a kasashen yankin sai da yawo. Saboda haka taron na kungiyar WAPAC ke hangen bullo da wasu shawarwarin kirkiro da dokoki masu tsauri. Sa'annan na biyu su tilasta ma gwamnati ya ɗauki matattai tsaura ya yi amfani da dokokin gada mun kashin hida shugabar hukumar santif mai yaƙi da masu halitta kudaden haram da hada-hadar kudade ta haramtacciyar hanya a ƙasar niger hajiya sanadi cimedin hamdatan ta yaba da wannan yunkuri na majalisun dokokin kasashen sai da yawo da abin da aka gane kudaden da suke fita daga kasashen sun yawa da yawa kenan arzikin kasashen mu ne yake fita waje kwararrun masana a fannin binciken kwakwaf ne za su gabatar da halaccoci ga mahalarta wannan taro da za a kammala a ranar alhamis 12 ga watan janairu sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman sai kuma jamhuriyar Kamaru inda bangaren Ingilishi ya shiga yajin aiki ta yadda komai ya tsaya cik saboda abin da ya kira daniya da bangaren Faransanci ke masa wanda shi ke da rinjaye awal garba gare ka. kasancewan shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya ki amincewa da al'amuran 'yan awaren bangaren ingilishi na kasar har yanzu malaman makarantu 'yan kasuwa manyan ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma sun zauna a gidajensu sun ce tunda mustabiya ya ce su ba komai bane a kasar kamaru za su ci gaba da zaman su kuma ba abin da zai gudana a wannan bangaren wannan ne yasa na tattaki har zuwa garin jakiri kilomita 80 daga birnin baminda anda na tattauna da yariman garin Malam Musa mai jama'a domin shi ma ya daga cikin kwamitin amintattu na wannan bangaren. A takaice dai abinda muke so gwamnatin Kamaru ta yi mana gaskiya mulkin kasan nan kusan mulkin danniya ce. Domin tafiyan da ake yanzu tun da kan kantamomi duk da wasu manyan matsayin da ka sani kasa take da shi ba za a samu dan ingilishi da yake da wannan matsayin ba duk yan faransa ne aka zo aka dora mana kanmu a takaice ma an je shari'a kotu kadan lauyoyi suna ja in ja tsakanin su mai shari'a ba fahimta yake ba saboda dama shi ingilishin nan sama sama ya koya ba yarensa bane saboda hakan ya tashi yanke hukunci sai yanke yadda ya ga dama in ji har gwamnati bata biya mana mu ba ba za a yi wannan ayyukan ba to yanzu eh. idan har gwamnatin kasar kamaru domin shugaba biya ya buga tebur eh. ya ce kamaru ɗaya ce eh. ba za a raba ta ba to yanzu idan har aka ki a bi irin abin da kuke bukata me za ku yi yanzu a haka a wannan lokaci yawa to a takaicen dai gwamnati bai biya mana mu ba dama mu zuwa muka yi bayan kamaru bane muna da yancin kanmu gwamnatin kamaru ta bukace mu wato aka sa zaɓe maimakon mu zaɓi najeriya sai muka zaɓi kamaru amma fa zaɓen nan da muka yi kan ga'ida ne na nemi in ji ta bakin gwamnan jihar ko wani mai gudanar da harkokin mulki na wannan bangaren amma abin ya cintira Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida awwal bari kuma mu dawo Najeriya inda gwamnatin kasar ke yin tir da rashin biyan albashi a jihohi duk wada naira biliyan 522 da ta bayar saboda a biya albashi da kashi 25 cikin 100 na kudin. Nasiru Elkaya gare ka. fiye da naira biliyan 522 da shugaban Najeriya ya amince aka tura jihohi a bayanai daga fadar shugaban Najeriya Aso Rock don tallafawa jihohin su biya basukan albashi, fansho da sauran hakokin ma'aikata. Akalla dai shugaban Najeriya ta bakin mai taimaka masa ta fuskar labaru Garba Shehu ya ba wa gwamnonin jihohin shawari su ware kashi 25 cikin 100 don biyan albashin. sai dai kashi ji gwamnatin tarayyar wasu jihohin sun noke ko ɗaukar wasu matakai da ba za su shawo kan kalubalen ba akwai jihar da ana bunta bashi wata ashirin na albashin ma'aikata to abin takaici shine rahotanni da suke dawowa ga gwamnatin tarayya wasunsu ba su mamaye da hankali akan wannan maganar albashi ba da aka samu wannan kuɗi sai suka cire albashin wata ɗaya sai suka bada akwai jiha da ana bunta bashi wajen wata takwas na albashi shi kuma gwamnan da yake mai son gwaninta ne sai ya ɗauki albashin wata ɗaya biya ya kuma ce aitin da kirsimeti ta zo na ba bonus Karin wata guda guda kyauta wannan rashin biyan albashi yana neman yin barazana ga irin kyakkyawar manufa da shugaban muhammadu buhari yake da ita akan ma'aikata na najeriya Tuni dai masana ke shawartar gwamnatin tarayyar ta dage wajen bullo da hanyoyin yaƙi da talauci da hanyoyin samun kuɗin shiga ga aljihun talakawa ta hanyar kafa kamfanoni da haƙo ma'adinai. Hakan zai taimaka wajen rage tururuwar neman aikin gwamnati bare ma a je ga maganar makalewar albashi. Masanin harkar fetur injiniya Kailani Muhammad ya ce haƙo mai arewa maso gabashin Najeriya abin farin ciki ne da kuma zai yi kyau in 'yan majalisa suka yi bitar kudirin dokar albarkatun man fetur ya amfani dukkan sassan Najeriya ba wai ya fi mai da hankali ga Neja Delta kaɗai ba. Akwai lokacin da aka ce a ji a tono mai a arewa maso gabas saboda siyasa suka hana to yanzu cikin 23 ko da biyar ne da aka ce an gano an samu rijiya 21 yanzu a lake chad sannan ga gombe bauchi muna da gas in trillions wanda ma ya fi mai tsada man bida basin university na lafai university na abu da na kano duk sun duba an ce akwai mai akwai mai a sekoto basin wanda muna kira da gwamnati kada ta yi ƙasa a gwiwa tunda ta ce a haƙo man nan to nan da shekara 2019 ya zama nan man nan an sarrafa shi mun fara amfani da shi ina ganin aka yi mana haka ga noma ga mai ga gas ga ma'adinai. Dogaro ga fetur kacokan ya jawo Najeriya aukawa kariyar arziki sakamakon faduwar farashin gangar man wanda ya tilastawa kasar neman karin hanyoyin kudaden shiga. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. yanzu haka dai gwamnatocin kasashen afirka da kungiyoyin manoma da ke raya kiwo da noma a yankunan karkara sun tashi tsaye wajen ganin an bunƙasa fannin saka mata a fannin noma a baya dai wasu kungiyoyin manoma na yammacin afirka sun gudanar da taro a ƙasar tanzania don nazari kan yadda za a nemi hanyar ƙarfafawa mata gwiwa domin a dama da su a wannan fanni kan wannan taro ne wakilin sashen hausa na murya amurka nasir adamu el hikaya ya samu tattaunawa da muƙaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta yammacin afirka da ake kira coret a gefen taron da ƙungiyoyin manoma suka yi a baya-bayan nan a birnin abuja don ƙarfafa noma ga al'ummar yankunan karkara na afirka ta yamma tattaunawar ta kasance kamar haka. sunana muhammadu bello tukur ni ke zama mukaddashin sakatare na haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin makiyaya na yammacin afirka wadda ake cewa coret kafin mu ɗauko wannan darasi na ƙarfafawa mata gwiwa na ga an sa masa suna ma kilimanjaro wato tsaunin nan mafi tsawo a afirka gaba ɗaya a nan aka yi taron o a kan tsaunin aka yi a kan tsaunin aka yi a can ƙasar tanzania me za ka ci kan wannan zama da aka yi na na ƙarfafa noma na al'ummar yankunan karkara na afirka ta yamma to alhamdulillah eh, wannan zama yana da kyau don saboda ya haɗu da mun haɗu dukkan mu eh, manoma eh, Eh, da masu noma da masu kiwo da masu da waɗanda suke su da waɗanda suke ma amfani da kayan daji duk an haɗu kuma an tattauna an zartas da ƙuduri ya kamata gwamnatocinmu ta taimakawa mutane waɗanda suke noma waɗanda suke kiwo waɗanda suke su saboda mu wadata kanmu eh, da abincin da za mu ci babban dalili kuma shine idan baka wadatu da abinci ba har idan wani ne zai baka abinci to har yanzu baka tsira ba don wata rana zai waye gari ya ce ko wani hatsari ya same shi ko wani abu da ya same shi gobe zai iya cewa bani sai da maka da abinci idan kuma ya ce bai da maka da abinci ba bayan za ka yi tunda Allah ya wadata a kasashen mu da filaye masu kyau eh, da ingancin ruwa yanda ake iya kiwo yanda ake iya noma yanda ake iya su wa'annan shi muke duba ya kamata gwamnatocinmu su jaddada wannan abun su karfafa shi yadda za a ci gaba da yi kuma mu wadatu eh, a kan abin da muke mu samawa eh, matasanmu aikin yi ah, akwai kuma wannan taro bari mu shiga maganan kilimanjaro din nan wanda ya nuna karfafawa mata gwiwa su yi noma su samu fila yaushe ne ma ake taron nan eh, wancan shekara da ya wuce ne aka yi wannan taron maganan karfafawa mata maganan filayensu da kuma makiyaya da kuma e, abubuwan da suka shafi matsaloli da mata ke fama da shi ko saboda e, idan mazajensu sun rasu ko kuma idan uwaye ko ubanni sun rasu yawancin mata suka fi shan wahala in za ka lura wasu al'adu sukan hana su gado wasu al'adu su hana su eh, fita wasu al'adu su ce su ma abun gado to wannan taron da aka yi ya dubi wa'annan abubuwa shine aka fidda kudurori aka ba gwamnatoci na afirka su aiwatar da shi an yi taron a ƙasar tanzania Eh, kuma an yada shi gaba ɗaya yadda za ka gani nan akwai kungiyoyi kamar wajen biyar ko shida wanda muka zo da shi najeriya akwai kungiyar mu coret akwai kungiyar mu apes akwai kungiyar rbm akwai ungiyan rufa akwai oxfam duk wa'annan muna jaddada gwamnatocinmu saboda a taimaka al'ummanmu musamman mata da ke karkara wa'anda su suka fi shan wahala da kuma matan da ma eh, wanda allah bai sa sun yi ilimin boko ba sun fi shan wahalan eh, yanda abubuwa ke tafiya don haka su uwayenmu ne su kuma 'ya'yanmu ne mu taimaka musu a wannan lamari gwamnati su sa harkar mata a gaba a jaddada a taimaka. ci nasara aka samu na taron na wajen karfafa tattalin arziki mata gwiwa ta hanyar noma da kiwo to alhamdulillah in ka dubi kudurori musamman wanda gwamnati musamman ni zan yi magana a kan najeriya in ka dubi eh, shekaru da suka wuce har zuwa a sabon wannan gwamnati namu na shugaba kasa janar muhammadu buhari an samu ci gaba wajen karfafawa mata gwiwa da kuma jaddada abubuwan da suka shafi mata yadda za a taimaka musu wajen noma wajen kiwo wajen eh, lafiya wajen eh, kula da 'ya'ya kulawa da lafiyansu an sa shi a gaba a cikin ƙudurorin da gwamnati ke yi za ka ga wannan dama abun da ake bukata kenan mu kungiyoyi masu zaman kanmu mu abun da za mu fidda tsari ne za mu fidda mu kaiwa gwamnati idan gwamnati ta karbi wannan tsarin mu muna ganin shi nasara ne kuma alhamdulillahi mu mun ga wannan gwamnati ta yanzu ta karbi wannan kudurori da aka kawo kuma tana aiki da shi kuma muna fata kuma muna addu'a na abun da aka sa a gaban nan Allah ya taimaka mishi Allah ya jaddada shi kuma mu ga amfanin shi zuwa gare mu da mu da uwayenmu. Mukaddashin sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar makiyaya ta ƙasashen yammacin Afirka da ake kira Koret Muhammad Bello Tukur kenan. a tattauna wasu da wakilin sashen hausa na murya amurka nasir adami hikaya. kan batun hanyoyin karfafawa mata gwiwa a harkar noma don raya tattalin arzikin kasashen afirka masu mu karshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a shi shi hikaya da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti ni sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko a yau ya ce, To shugaba Muhammadu Buhari ya kamata manoma su fara gani a ƙasa domin talakawa sun ɗauri aniyar farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya ta hanyar noma suna buƙatar magani da taki kafin damana ta sauka. sakon haɗin gwiwa daga mutar dan mu'azu baban khalifa da ibrahim jikan kande gidan mai kware da adamu jikan kande gidan mai kware a karamar hukumar kware da ke jihar sokoto sai kuma wannan sakon da yake cewa salam boa hausa muna jinjina da ya yabo ga gwamnan jihar bayelsa da ke kudancin najeriya bisa ga keɓewa fulani makiyaya da ke jihar ta bayelsa wani katafaren filin kiwo kyauta daga ƙarshe muke fatan allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke tsakanin fulani makiyaya da manoma a jihar baki ɗaya amin sako daga malam rulwani sa'idu gairi a jihar zamfara da bala muhammad dambam ibrahim m abubakar maiduguri jihar borno najeriya sai kuma wannan sakon da yake cewa to shugaba ya ya jan ya kamata ka yi amfani da dama da ta rage maka domin kaya da kwallon mangwaro da ke son kawo maka cikas a rayuwa sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma wannan sakon inda yake cewa assalamu alaikum boa hausa yunkurin da shugabannin ecowas ke yi na sauke yaya jamme da karfin soja ko dai makamancin haka wannan ba zai haifar da dama ido ba domin kuwa ba komai hakan zai haifar ba illa dai jefa kasar gambia cikin halin kakanikayi don haka kira na ga shugabannin ecowas shine su bi matakin sannu a hankali ko kuma a bar kotu ta yi aikinta matuƙar dai ana so a gudu tare a tsere tare domin kuwa masu iya magana na cewa rigakafi ya fi magani da fatan Allah ya sa mu dace amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya sai sakonmu na karshe da yake cewa ina kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta taimaka wa 'yan kasuwar jihar Doso da gobara ya yi wa ta'adi a cikin kasuwar sako daga Muhammad mai kayan miya Auji Kwatas Gombe To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. A takaice da ɗumaɗumanta Majalisar Dattawan Amurka ta fara zaman tantance mutanen da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai yi aiki da su idan gwamnatinsa ta karɓi wato ta karɓi ragamar mulki. Yanzu haka ana can an fara tantance Sanata Jeff Sessions na jihar Alabama mutumin da Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai riƙe mukamin babban Attorney General mukami mafi girma a ɓangaren shari'a Amurka. Ana kuma hasashen Sessions zai fuskanci tsauraran tambayoyi daga bangaren 'yan Democrats kan dangantakarsa da baƙaƙen fata a Amurka da kuma yunkurin da ya yi wajen yakar sauye-sauye a fannin shigar baƙi. Shekaru talatin da suka gabata, Majalisar Dattawan Amurka ta taɓa watsi da sa da aka yi a matsayin alkalin gwamnatin tarayya saboda wasu kalamai da ya farta na ɓatanci da suka nuna wariyar launin fata. zargin da shi Sessions din ya musanta a lokacin. A Najeriya za a koma zaman shari'ar shugaban masu gwagwarmayar neman a ware na Biafra yau Talata, amma mai shari'ar da ke kula da karar ta ba da umarnin a ci gaba da zaman a sirrance, abin da yake kara janyo cece ce a cewar Cima wako daga birnin tarayya Abuja. To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da usman kabara da maryam bugaje da safinatu sodangi ke gabatarwa da yanzu kuma a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da sai da samdum da ta hada mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma da daddare mu kawo muku wasu shirye-shiryen a huta lafiya